Mmh, on sort tous les mecs, sauf ceux qui ont le poche près de Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 19 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, Zara ba makanan labarai. Hadiza a jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba. Sannan a jiya Alhamis manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da Google da Facebook da Twitter sun shaidawa 'yan majalisa Amurka cewa katsalandan ɗin ƙasashen waje da ake a shafukansu ya canza matuka. Baya ga haka an tabbatar da wasu shugabannin wata ƙungiyar mayaka masu masu tsauraran ra'ayi ta pakistan su hudu da aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa an saki nasarar ashir na gamayyar kungiyoyin arewa a ranar talata goma sha shida ga watan nan jami'an tsaron najeriya suka yi awon gaba da shi bayan haka kuma za ku ji tattaunawar da wakilinmu umar faruk musa bai da mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro general muhammad babagana mangwano bayan da shugaban najeriya ya nuna bai gamsu da aikin samar da tsaro da hafsoshin soja ƙasa suke yi ba. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari da kuma nasihar juma'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da asfa da fatan kun waye gari lafiya A jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukunci cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira da ka a takaice ba wato shirin da yake kare yara bakin haure akalla dubu ɗari shida da hamsin da ke Amurka daga maida su kasashensu na asali. Babban alkali mai ra'ayin 'yan mazan jiya John G. Roberts ya haɗe da alƙalan kotu guda hudu masu sassaucin ra'ayi inda su biyar suka goyi bayan a takawa. gwamnatin Trump birki. Hudu kuma suka yi akasin haka. Ana kallon hukuncin kotun a matsayin wani koma baya ga shugaba Donald Trump wanda ya nemi ya dakatar da shirin na daka tun shekaru biyu da suka gabata. Shirin wanda ke kare baki marasa takardun izinin zama a Amurka waɗanda aka kawo su ƙasar tun suna yara duk da cewa yawancinsu sun girma yanzu. Tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ne ya ƙirƙiri shirin a shekarar 2010 sha biyu don samar da kariya ga matasa baƙi da suka cancanta ta yadda za su samu damar zama a ƙasar su kuma iya yin aiki da zuwa makaranta. manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da google da facebook da twitter sun shaidawa 'yan majalisar amurka a jiya alhamis cewa katsalandan ɗin ƙasashen waje a kan shafukansu ya canza matuƙa tun daga lokacin zaben shugaban ƙasar amurka a shekarar 2016 kwamitin binciken bayanan sirri na majalisar wakilan ƙasar ya ji yadda waɗannan kamfanoni ke sauya tsare-tsarensu wajen magance yada labaran ƙarya yayin annobar cutar covid-19 da zanga-zangar rikin jinin kisan amurkawa bakar fata da kuma zaben shugaban kasa na shekarar 2020 da ke tafi suka ba da damar yin amfani da bambance-bambancen jam'iyyun siyasa amurka har zuwa yau shafin twitter bai ga wasu alamun yunkurin 'yan kasashen waje na yin amfani da wariyar launin fata amurka ko bambance-bambancen ra'ayi akan cutar coronavirus don wata manufa ba abinda Nick Pickles, daraktan fannin tsara manufofin al'umma na kamfanin Twitter ya shaidawa 'yan majalisar wakilan kenan. wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsatsauran ra'ayi ta pakistan su hudu da ke da alaka da wasu munanan hare-hare da aka kai a makwabciyar kasar indiya an tabbatar sun aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci wata kotu ta musamman da ke gabashin birnin lahore ce ta yanke hukuncin ajiya alhamis wanda ya gano cewa lallai mutanen su hudu sun aikata laifin tara kudade da kuma samar da kudade ba bisa ka'ida ba don ayyukan kungiyar lakshar e taiba wadda kuma ake kira da kungiyar let an haramta kungiyar ta let a pakistan tun a shekarar 2002 jami'an indiya da na amurka sun zargi kungiyar da kitsa hare-haren ta'addanci da aka kai a mumbai wanda suka yi sanadiyar kisan mutane 166 a shekarar 2008 ma'aikatar yaƙi da ta'addanci ta lardin punjab wadda ta gudanar da binciken tare da gabatar da karar ta bayyana sunan sunayen mutanen Zafar Iblal da Yahaya Aziz da Abdulrahman Maki da Abdulsalam. An jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, an saki Nasira Ashir na mayar ƙungiyoyin Arewa wanda a ranar talata goma sha shida ga watan nan jami'an tsaron najeriya suka yi awon gaba da shi bayan ya halarci wani zanga-zanga ta lumana a katsina ga hira na musamman da wakilin sashen hausa madina dauda ta yi da shi mun yi murna da sakoka da aka yi to salamu alaikum hajiya madina sannu da wannan lokaci to wai da aka ɗauko ka daga katsina ina 'yan sanda suka kai ka wato bayan mun kammala zanga-zangan mu lafiya mun tashi kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina sai ya faɗa min cewar babban sufaitan 'yan sandan najeriya yana so ya gani sai na ce to ba damuwa zan je sai ya ce to bari su bani 'yan rakiya saboda titi da yadda hanya take na ce to ba damuwa ne ya suka kayan abuja bayan mun da abuja sai suka ce mu nan cid fib to bayan mun zo shi ne sai suka ce suna so na yi ba da bahasi akan wasu abubuwa guda biyu na farko suka ce suna tuhuma ta da shirya taro ba tare da na sami izini ba ba gaskiya ba ne a ce ba mu sanar da su ba mun sanar da su kuma izini kundin tsarin mulkin ƙasa shi ya ce ba sai mun nemi izini ba to baya ga wannan akwai wani laifi da suka tuhume ka da shi? Kuma suka caje ni da cewar kungiyarmu da ni kaina mun mai da martani ka kausa ga mai magana da yawan shugaban ƙasar Najeriya wato Mr. Femi Adesina sakamakon zagi da yawa shugaban kungiyar mu ta dattawan arewacin najeriya professor ango abdullahi inda muka maimar da martani suka ce a martanin mu mun hada har da shugaban kasa a cikin ba da martani nan ma na ba da ansa ta na sa na nuna musu abin da ya faru a cikin watan fabrairun wannan shekara ƙungiyar da taron arewacin najeriya ta ba da wasu bahasi a kan yadda harkar tsaro ta lalace a najeriya inda shi wannan femi adesina ya shaka wani labarai izagi Profesa Ango Abdullahi wanda Profesa Ango Abdullahi shekararsa 82 a duniya kuma wani ɗan ƙasa ne mai daraja wanda Femi Adesina bai fi karfin almajirin Professor Ango Abdullahi ba. A lokacin ba mu maiwa da Femi Adesina marasani ba. sau da muna tunanin cewa su iyayen gidansa za su jawo hankalinsa sai da shi kai yanzu ba kai ordinary dan jarida ba ne kana magana ne da yawon shugaban kasa ka san yadda za ka dinga magana da manyan mutane da shugabannin al'umma a kasan nan sai muka kaddara za su yi masa wannan ba mu masa martani ba sai a cikin wannan satin da ya gabata aka ba da makala akan halin tsaro sai je ɗauko waɗannan kalamai na zagi da ɓatanci sai sake ɗora su ya maiwa da shi shugabanmu da mara go duka mambobin ƙungiyar nan martani cikin rashin mutunci to sai muka bayan masa da ansa daidai abin da ya faɗa. to an kai ka inda ake tsare mutane ne ko dai an kai ka wani wuri daban da aka kawo ni sun tsare na nan ofishinsu suka kai ni gurin da zan kwana amma maganar abinci ko da sun kamun ba zan yadda in ci abinci na 'yan sanda ko na makamancin wannan ba saboda harkar tsaro kuma daga baya sun zo sun kyautata gurin da suka ajiye ni kuma suna ba dama in je in sauko kasa masallaci in yi salloli na kuma suna barin duk wanda ya zo guna ya zo ya ganni ya zauna kuma suna ta kakaci da ni haka bayan ka kwashi kwana biyu da wuni daya sai gashi sun sako ka babu ka'ida yaya aka yi haka umarni aka ba su su sake ka ko wasu manya ne suka sa baki lauyoyi da dama sun je sun ne kan kai takardu kotuna sun ciccike neman beli na wasu ko ta ko ina haka dai wajen ni da na ga takardu sun kai guda biyar ko shida haka da kungiyoyi ne wasu kuma wasu mutane ne suka kakawo to daga baya suka zauna da ni suka yi maganganu da ni akan duka waɗannan abubuwan da suke caji na da su da sansu kuma duk na faɗi dalilai na yin abubuwan da na yi na ce kuma a shirye nake idan shi femi na yana so nan ba san abin da na faɗa a kansa zai iya kai ni kotu daidai ne wannan daga ba su suka sallame suka ce to sharif ka tafi an sallame ka ba su da ni in dawo ba su wanda kawai da sun ce ni in je an sallame ni. Madalla a gaida Madina Dauda. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya.

mutane ne aka kashe a faɗan ƙabilanci da ake ci gaba da yi a arewa maso gabashin Sudan ta kudu cikin makonni biyu da suka gabata. A cewar wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasashen Afirka. Shugaban shirin samar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu da ake kira UNIS a takaice. David Shirar ya faɗa wa muryar Amurka cewa tashin hankalin da ake yi a ƙaramar hukumar mulkin Fibor ya ƙara matuƙa idan aka kwatanta da shekaru biyu da suka gabata. Ya ce yana fatan yarjejeniyar naɗa gwamnonin jihohi da jam'iyyar siyasa da Sudan ta kudu suka cimma a ranar Larabar da ta gabata za ta taimaka wajen samar da tsarin girma da kuma rage aukuwa irin waɗannan rikice-rikice. Akwai guraben mukamai da ba a ciki ba saboda a waɗannan yankuna musamman a jihar Jongloi ba a cimma yarjejeniya kan tsarin shugabanci ba. Ta yiwu akwai yarjejeniyar da gwamnati da jam'iyyun adawa suka cimma a kan raba mukamin gwamnonin jihohi goma idan hakan ne to yana da muhimmanci saboda hakan na nufin za su samu akalla hukuma a wuraren abinda shirar ya faɗa wa sashen sudan ta kudu na muryar amurka kenan a wata hira ta musamman a ranar larabar da ta gabata dubban masana'antu a amurka sun fara sake buɗe harkokinsu bayan dokar kulle da hana zirga-zirga da aka sanya sakamakon annobar cutar coronavirus amma har yanzu da yawa daga cikinsu suna rage ma'aikatansu wasu ƙarin amurkawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da suka rasa ayyukansu sun nemi tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makonnin da suka gabata a cewar ma'aikatar kwadagon ƙasar a jiya alhamis wannan na zama wani bangaren alkalima da aka tattara a makon da ya gabata kuma shine adadi mafi kankanta da aka samu a cikin mako guda sama da watanni uku da suka wuce amma duk da haka adadi ne mai yawa a bangaren tattalin arzikin duniya adadin ma'aikata da ke neman tallafin gwamnati na rasa aiki ya yi ƙasa sosai a cikin makonni goma sha uku a jere amma manyan jami'ai a fannin tattalin arzikin amurka suna hasashen cewa murmurewar tattalin tattalin arzikin kasar daga annobar covid-19 zai ɗauki lokaci mai tsawo zai kai har zuwa cikin shekara mai zuwa ta dubu 2021 da Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wakilinmu daga Abuja Umar Faruk Musa ya yi da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Babagana Mangono inda ya tambaye shi game da dalilai ko hujjar da hafsoshin suka gabatar masa da ya kasa gamsar da shi wurin samar da tsaro kamar yadda yake fatan a ce an samu ga kuma yadda ya amsa. Dalilan dai kamar da aka saba akwai dalilan rashin kayan aiki akwai dalilan karancin mutane wanda mayaka wayannan guda biyun akwai kuma babba a cikin dalilai rashin na'urori so wayannan guda uku amma ni kuma a matsayina na mai ba da shawara a harkar tsaro gani nake ko muna da duka wayannan abubuwa dole sai mun samu haɗin kan al'umma dole sai mun yaƙi mutanen nan ciki da waje gaba da baya sama da ƙasa ko jami'an tsaro suna da wayannan abubuwa na'urori ma ai suna da iyakansu dole sai mun samu goyon baya ƙananan mutane a karkara da birane dole sai sun fito waɗanda suke makarantu waɗanda suke masallatai da coci waɗanda suke kasunne dole sai an dinga ba da bayanai wa mutane jami'an tsaro amma kuma su jami'an tsaron ma muna mitin da manya-manyan su cewa har zuwa ƙasa dole sai sun yi magana da jami'an su su ma ya kamata su runguma al'umma saboda a samu yarda da juna. To amma General ka ce ba a taba shugaban ƙasa da ya ba sojoji kuɗaɗe kamar General Buhari ba. Ya za a yi to su ce ba su da isassun kayan aiki ko wasu na'urori da dai sauran abin da suke bukata alal misali. Eh to akwai dalilai da yawa. Akwai dalilin ƙasashe wayanda ko kun yarjejeniya da su kafin su kera wayannan makaman su bayar akwai matsaloli akwai wannan yana ɗaya a cikin wayannan. matsalolin da ake fuskanta saboda haka dole sai an duba an canza salo kuma sha'anin duba tsarin ciniki da yake muna cikin emergency a yanzu ana ba wa mutane ne inda suke bukata su sai kaya saboda haka shi shugaban kasa a ganinsa dole ya kamata yanzu a haɗe a sake dubawa amma ni na tabbatar maka shugaban kasa yana ba da kuɗi ba a zalimi ba ne tun da aka fara wannan tafiyar a matsayina na mai ba da shawara na san nawa yake bayarwa kuma na san kishin da yake da shi. To a gaida Umar Faruk Musa kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba da ɗan gari shiri ne da sashin hausa na muryar amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su Jama'a masu sauraron muna muku barka da warhaka kuma na barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin da ɗan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da Alfa Radio mita 104.9 zangon FM da ke birnin Kumashin Ghana. Ni ne naku Idris Abdullahi Bako. Shirinmu na yau ya leka zangon kunungu ne. wani gari da yake kilomita arba'in da shida daga birnin kumashi da ke yankin ashanti a can na tattauna da alhaji baba abdullahi sharif wanda yake ɗa ne ga ɗaya daga cikin waɗanda suka asasa wannan zangon kuma sarkin zangon kanungu na farko wato marigayi alhaji salihu abdullahi maso kano wanda aka fi sani da malam bawa ga yanda hirar mu ta kasance da shi kamar yadda muka sani zangon konongo shine zango na biyu mafi girma baya ga zangon kumashi a duk yankin ashanti shin yaushe aka kafa wannan zango kuma suwa suka kafa shi to assalamu alaikum san ce zangon konongo dai ba zan iya faɗi shekaru shekaran da aka kafa shi ba amma yadda tarihi ya nuna shi mahaifina da ake ce ma malam bawa almajiri ne na malam sha'ibu na birnin yalwa birnin kumashi to shi ne wanda yake ya je wurin aka nemi aka fi zango lokacin turawa sun zo za su aiki haƙan zinariya to shi kuma mahaifina lokaci bafadi ne na malam sallau sarkin zangon kumashi a wannan lokaci don ka kalli wannan lokacin da shi malam sallau ya yi sarautar kumashi shekarar alif ɗari tara da goma sha shi shi dai wata cikin shekara alif ɗari tara da ashirin zuwa aka kafa zangon kwararru kuma ka tambaya kamar suwa suka kafa zango to shi lalle kamar yadda na gaya shi na faɗa shi mahaifina da ya je nan garin lokacin ba zango ba sai dace turawa masu haƙan ma'adinai shine mais sun zo shi sarkin arna ko sarkin asanti na garin kolongo a wannan lokacin da ya samu saduwa da mahaifina sai ce to yana so a kafa zango shi kuma mahaifina sai komo kuma shi wurin malamin shi malam sha'aibu na yalwa ya gaya mishi da sai suka je kwanangu aka yi kafi A kafa kasuwa da zango to bayan sun yi wannan kafin sun kare kamar za su bari shi shi sarkin ya tambaye malam sha'aibu to ya ce to kun kafa zango za ku tafi wa zai zamna nan shi shi malam sha'aibu ya ce ma mahaifina ya ce bawa kai ka zauna nan dalilin zaman shi kwanangu kenan kuma aka naɗa shi sarautar kurangu. Baya ga kabilar Ashanti da suke asalin mazauna wannan gari, waɗanne kabilu ne suke cikin zangon kunungu. Eh da yake da aka so mu aikin haƙan ma'adinai akwai Hausawa, Wangarawa, Fulani, Dagombawa, gwanjawa gurmawa basari kwatakwalawa da kuma wasu kabilu kamar su dagatawa na arewa haka ga duka suna cikin zango a wannan lokacin da muka tashi muna yare mun gan su har da sarakunansu. mafi yawancin kabilun da suke cikin zango asalin su baki ne daga kasashen waje shin waɗanda ka lissafa ɗin akwai 'yan asalin ghana a cikin su Eh, ai akwai ta gwambawa ciki su yan arewacin ghana ne kuma na ambaci gwanjawa da dagatawa farfarawa waɗannan duka sa'annan kuma akwai kabilan kamar mu ci kamar su wangarawa haka ga da fulani da kaman gurmawa sannan uwa uba hausawa wato sarautar tana hannun hausawa kenan <laughs> hausawa domin a wannan lokacin shi mahaifina shi duk wani basarakin zango shi ya raɗa shi sannan ko gini za ka yi ma a cikin zango shi ya dangwala maka takaddan ka kana abar kai gini shi ke da wannan iko cikakken iko a wannan lokacin me ya bambanta zangon kunungu da sauran zangonnin yankin ashanti ko gane baki daya Eh, in ka je zangon kolongo za ka ga kamar an mai tsari Abinda da ke ce ba layout ba lokacin da za a yi da yake turawa ne da su da shi mahaifina sai suka zo suka yi mai don shi za ka ganin ka je zangon kolongo har gobe za ka kowane gida lori zai iya ya yi zagaye wato abin da ke ce ma layout hmm. an mai tsari sosai sosai sosai an fi da tituna sosai da mai zangon kolongo ya fi shahara kuma wace sana'a ce ta fi tasiri ga mazauna wannan gari eh to kaga da yake ba batun zango ba ne batun garin duka baki ɗaya ne da yake a wannan lokacin ana aikin zinariya sosai a cikin ma inda ake ce ma mansi inda ake aikin akwai jirgi da ke zirga-zirga cikin mansi inda ake hakan zirna wani karamin jirgi ne ifta wannan unguwa ya ji wannan unguwa wannan mun tashi mun gani sannan baya haka kuma akwai manoma kamar aikin koko manoman koko akwai su da kuma manoma dai kamar masara da waɗansu ababa haka sa'annan su kuma 'yan zango asalin su 'yan kasuwa ne na manta da yarbawa kuma akwai yarbawa sosai a wannan lokacin a cikin birnin kwalon ka ba kasuwan kwalongu za ka ga kamar da yarbawa su ne suke da da zabarmawa duka ga suna nan shi ko mutan kwalongu da mai kuke alfahari abin da muke alfahari da shi ko abin da aka yi alfahari irin tushen da iyayenmu da zaman zumunci da suka yi ba kabilanci ba wannan kabila kaza ne wannan kabila an zamna ne zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan kullum na alfahari da wannan abin kamar yadda muka sani akwai wasu garuruwa da yake suna da take shin kulungu tana da nata takin kuwa E, in ka dubi sunan garin da kai shi, suna ne na harshen asalti ko na yan ka tafi akwai mai amma nan ba mai zallan shi ake nufi ana nufin wani abin amfani eh, ka gane ko mm. akwai an kaje wurin akwai dukiya ko za ka yi nasara wurin da yake gari ne da ake haƙar zinariya shi zama konongo konongo amma ko na yan wuwa abin da ake nufi da shi ke wani kalubale ko matsaloli kuke fuskanta da kuke buƙatar hukuma ta magance muku ta bangaren makarantu ne ko ruwan sha ko wutar lantarki ko kuma sauran ababen more rayuwa eh kunangu da yake sun sa a kwarai da yake lokacin da su turawan suka zo lokacin ma ba wannan wutan lantarki da ake ce ba a kusurgu mm-hmm. amma suna da wani inji da yake ana ba da wutan lantarki da yake aikin hakan zinariya suke yi to abin da ke dama ne shine ruwan sha kuma alhamdulillahi yanzu duka wannan an magance sa'an nan batun makarantar boko kuma shi kuma sance lokacin da muke ƙanana shi mahaifina ya bar an kafa makaranta a nan zangon kwarango wanda ake karatun islamiyya da na boko haɗe sai wannan makarantar shi ne ɗaya makaranta da gwamnati ta kirkiro a zangon kwarango ya zama ma shi ne makarantar gwamnati wato an ce primary school na gwamnati da ke cikin garin kwarango duka mu wannan shi ne wanda mu muka fara zuwa shekara 1959 baya ga wannan makarantar mahaifinka ya assasa akwai wata babbar makaranta a kwanangu eh to kasan kwanangu kwanangu wayen gari ne kwanangu odumasi haka aka ce akwai odumasi su kuma akwai suna da zangon su eh suna da zangon su sai lokacin da shi shugaban tsohon shugaban kasa kwamin ya zo yana faɗaɗa ilimi an gina musu suma aka ba su makarantar sakandare da yake ya ya ya an reni manya-manyan mutane na cikin kasan ga sosai-sosai wannan abin alfahari ne da wannan makarantar na sakandare ko za ka iya mu wasu fitattun mutane da suka shahara ko suka yi fice daga kulungu wanda dai hankali na ke kan shi yau shine kamar shi babban mu kamar mu da muke nan birnin aka ne mamman tahiru da yake yana kusa da national chief imam shi kuma limamin lamamai yana cikin waɗanda suka taso aka haife su daga nan kwanango ya dan malam tahir wanda ya fara kafa masallaci a birnin kwanango sannan kamar shi yaron ga kwararren kwallon kafa su da mutane uwar shi ita kuma mutuniyar kwanango ne to akwai kuma dai mutane haka nan kamar su wannan eh, ahmed mubarak da ya aiki da shi ne kansil general na daga na ghana da ke kasan saudiya duka mutane ne akwai su da haka nan dai zan iya tuna da su duka ba baki daya to masu mu daga cikin waɗanda suka shahara wannan gari har da shi mai magana wato alhaji baba sharif ya yi kawaici ne na hausawa domin tsohon mataimakin mai haɗa kan jama'a ne na babbar majam'iyyar adawa ta ndc kuma shine shugaban gidan rediyon marhaba da ke accra Ni ne naku Idris Abdalla Bago daga Alfa Radio kuma shi tare da haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka sai wani jikon. A bani sarauta sarkin pound ko kuma sarkin dola basu na CD da na naira domin su mun basu fan bola. To yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Ah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sunana Idris Bashir da kuma masallacin Juma'a da ke garin Aba cikin jihar Hadiya. Nasihar mu a wannan sati insha Allah za ta kunshi kan maganar tsaro ne wanda ya zama wajibi akan shugabanni su tabbatar sun tsare rayuka da dukiyoyin al'umma. su sani cewa Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin Qur'ani wurare da yawa dangane da abin da ya shafi jinin dan adam wanda jinin ko da ba musulmi bane ba manzon Allah hadisin sai ke cewa da dai da azub jinin mumini guda daya gara mutum ya dauki gadai ko shebur ya je rusa dakin kafa saboda tsabar muhimmancin da rai da mumini yake ci an waye gari yau ana zubda jinin mutane a Najeriya ba shi ba gari muna roƙon shugaban Lagos su yi abin da ya kamata su tabbatar da sun kawo ƙarshen wannan kisan gilla da ake wa al'umma ba shi ba muna kira ga al'ummar Najeriya da su ba gwamnati kuma haɗin kai a wuraren da kamata domin yin hakan shi zai kawo mana ci gaba zagin shugabanni da wasu suke yi wannan ba daidai bane ba abin da muke magana shine a ba su shawarwarin da suka kamata don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan shugaba Allah ya dora shi shugabanci yana son sa sai ya bashi wazirai na gari in yi kuskure su gaya masa in yi daidai su taimake shi to wannan abin da muke fatan yan Najeriya musulmai da ma wanda ba musulmai ba su ɗauki waɗannan matakan don taimaka ma shugabanni don samun isa'in in ya kamata. Fatan mu shi ne waɗannan matsaloli da ke fama da su da wannan cututtuka da ake ta bayanai a kansu Allah ya kawo mana karshen su. Najeriya dai kasar mu ce ba mu da wata ƙasa da ta fi wannan. Saboda haka zaman lafiyar kudun arewa da gabar da yamma zai zaman lafiyar mu ba mu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Allah. da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Hadiza a jiya Alhamis kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin cewa gwamnatin Trump ba za ta iya soke shirin nan da ake kira daka a takaice ba. sannan a jiya alhamis manyan kamfanonin sada zumunta na zamani da suka hada da google da facebook da twitter sun shaidawa 'yan majalisar amurka cewa katsalandan ɗin ƙasashen waje da ake a shafukansu ya canza matuƙa Baya ga haka an tabbatar da wasu shugabannin wata kungiyar mayaka masu tsauraran ra'ayi ta Pakistan su hudu da aikata laifin samar da kudaden ayyukan ta'addanci. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da cd bai haɗa hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke muku fatan alheri ma assalamu